Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Sule ce tare da Salfilu Hashim gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba 23 ga watan Satumba shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filu da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin da zai sa ƙasar China ta gane kuskurenta. A jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin ƙasashen duniya jiya talata. Ƙasar Saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa. jiya talata adadin waɗanda cutar Corona coronavirus ta kashe amurka sun kai dubu ɗari biyu yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya kanin labaran kenan yayin da shugabannin duniya suka fara gudanar da jawabinsu a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ko menene ya fi ɗaukar hankali lokacin da shugaban amurka donald trump ya ƙara kiran cutar coronavirus da suna china virus we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world China. An gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnatin shugaba Paul Biya a Kamaru. Ko me ya zafi? Wannan ai ya mukin ya ake mana kuma shi ake ci gaba da mana. Ai babu ba wani zance demokrasiya a Kamaru ai. Muna kuma da rahoto akan rayuwar kwamandan soji Kanar Dahiru Bako da Boko Haram suka kashe. Murtala farukusan san ina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin da zai sa ƙasar China ta gane kuskurenta. A jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin ƙasashen duniya jiya talata. Cikin jawabin da aka naɗa a hoton bidiyo daga fadar White House ya ɗora wa gwamnatin China alhakin yaɗuwar coronavirus a duniya. Cutar da ta kama mutum miliyan talatin da 31 a duniya ta kuma kashe sama da mutum dubu tara da sittin da biyar. a farkon bullar cutar china ta rufe tafiye-tafiye a faɗin ƙasar ta yayin da ta kyale jirage suna barin ƙasar suka kuma shafa wa duniya trump ya faɗi a jawabin nasa cewa gwamnatin china da hukumar lafiya ta duniya who wacce kusan sai ka ce ta zama 'yar amshin shatan china ta yi karya cewa babu wata shaida da ke nuna cewa cutar na yaduwa daga mutum zuwa mutum china da hukumar WHO wadda shugaban ya katsa tallafin da Amurka ke bata. Ta yi ƙarya cewa mutanen da suke ɗauke da cutar ba tare da nuna alamominta ba ba za su iya yaɗa ta ba a cewar Trump. A ɗaya bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai sanar da wanda ya zaɓa domin maye gurbin alkalin kotun kolin ranar Asabar bayan rasuwan mai shari'a Ruth Bader Ginsburg. Trump ya faɗi a shafin Twitter jiya talata cewa zai fitar da sanarwa daga fadar white house tun farko dai ya ce zai zaɓi alkali daga cikin mata biyar masu ra'ayin mazan jiya ya kuma gana da ɗaya daga cikin waɗanda yake duba yiwuwar zaɓa wadda take alkalin kotun ɗaukar ƙara amy coney barrett tsohon shugaban ƙasar amurka joe biden ɗan jam'iyyar democrat da ke ƙalubalantar trump a babban zaɓen da ke tafi makonni shida masu zuwa ya ce kamata ya a bari wanda ya lashe zaɓen, ya zaɓi wanda zai zama alkalin kotun koli bayan an rantsar da shi a watan Janairu. Amma 'yan jam'iyyar Republican na neman yin amfani da damar da suke da ita ta mafiya rinjaye a majalisar dattawa inda suke da mambobi hamsin da uku su kuma 'yan Democrat arba'in da bakwai. domin samar da sauyi a kotun da yanzu haka take da alkalai masu saucin ra'ayi biyar su kuma masu ra'ayin mazan jiya hudu. ya koma shida da uku ta hanyar amincewa da zaɓin Trump a karo na uku ga babbar kotun ƙasar. shugaban da ya samu nasarar tabbatar da neil gorsuch da brett kavanaugh a matsayin alkalan kotun kolin ƙasar saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar 4 ga watan oktoba mai zuwa a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida jiya talata bayan da aka soke yin ibadar a watan maris saboda annobar coronavirus a matakin farko 'yan ƙasa da mazauna saudiya dubu shida za a bai wa damar yin umara a rana daga ranar hudu ga watan oktoba ma'aikatar ta faɗi a wata sanarwa da aka kafe a shafin kamfanin dillancin labaran ƙasar masu zuwa ziyara daga sauran ƙasashen duniya kuma za a ba izinin shiga daga ranar ɗaya ga watan nuwamba lokacin da za a ƙara yawan masu yin umara zuwa dubu ashirin a rana a cewar ma'aikatar kaɗan sarfilo hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu a daidai lokacin da shugabannin duniya suka fara gudanar da jawabansu a babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya annobar coronavirus ita ce ta fi ɗaukar hankali a taron abokin aikinmu da ke bibiyar taron na wannan shekarar Sarfilo Hashim Gumal ya haɗa mana wannan rahoto. Batun da ya fi ɗaukar hankali a jawaban shugabannin manyan ƙasashen duniya a jiya talata shine lokacin da shugaban amurka donald trump ya kara kiran cutar coronavirus da suna china virus wato kwayar cutar china a cikin jawabinsa shugaban na amurka ya ambato nasarori da amurka ta samu a yaƙi da wannan cuta ta covid-19 shugaba trump ya ta batun da ya saba faɗi na tilastawa china ta yi wa duniya bayani game da cutar We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China. Ya ce dole ne mu tuhumi kasar da ta saki wannan cuta ga duniya China. A farkon bullar cutar China ta rufe zirga-zirga a cikin kasar ta, ta kuma bar jirage na fita daga kasar, inda cutar ta yaɗu a duniya. Jawaban da shugabannin duniya suka yi ta hotunan bidiyo sakamakon annobar coronavirus sun mayar da hankali ne akan yaƙi da cutar. wanda hukumar lafiya ta duniya ta WHO ke jagoranta. Babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke zama karo na saba'in da biyar ya gudana ne cikin wani yanayi na da ba a taɓa gani ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ce ƙasar China ba ta da niyyar shiga yakin cacar baki ko wani yaƙi na daban da wata ƙasa. Haka kuma za ta ci gaba da ba da ta ga yaƙi ga cutar da ta yi wa duniya lahani. shugaba shi ya yi kira a kasashen duniya yana cewa ya ce a yi watsi da duk wani yunkuri na saka siyasa a wannan yaƙi da cutar ya ce tunkarar wannan cuta na buƙatar tabbatar da kwararan matakai na tsawon lokaci shugaban najeriya muhammadu buhari yana cikin waɗanda suka yi jawabi a jiya talata inda ya ambato yadda najeriya take tunkarar yaƙi da cutar coronavirus. Shugaban ya ce Najeriya ta samu nasarori da dama, amma akwai bukatar aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe a wannan yaƙi da cutar. Haka kuma shugaban Najeriya ya taɓa batun tsaro inda ya ce. Nigeria remains Ya ce Najeriya na matuƙar bakin cikin yadda ake safara da raba ƙananan makamai da kuma baza su musamman ma a nahiyar Afirka. Shugaba Buhari ya ce Najeriya za ta ci gaba da aiki da sauran kasashen duniya wurin yaƙi da talauci da ta'addanci da kuma samar da ci gaba musamman a kasashe masu tasowa. Sai dai ya jaddada kira da ya saba yi na cewa a bai wa Afirka kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC. filu amma kada kai nisa. Masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gasar filu Hashim da labaran kashi na biyu. A yayin da albai ke dab da kammala hutu, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bada sanarwar sake bude makarantu daga ranar 1 ga watan Oktoba zuwa 15 ga watan. Da nufin samun isassan lokaci na gyaran wuraren da za a amfani da su don tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu. Kawo yanzu an kiyasta cewa gidaje 32,959 ne suka ruguje sanadiyar ambaliyar ruwan a faɗin ƙasar Nijar. Lamarin da ke shafan mutane sama da 3,915 waɗanda galibinsu suke neman mafaka a makarantu daban-daban. Dalili kenan da ya sa hukumomin suka yanke wannan shawarar. kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar Mr. Abdulrahman Zakariya ya faɗa wa wakilin murya Amurka muna Barma. So eh lalle an daga shiga lakon daga ɗaya da watan Oktoba zuwa sha biyar ga watan Oktoba. Ya zance firamare da sakandare saboda ambaliyar ruwa da aka yi. Mutane da yawa a cikin ƙasarmu sun ɓadda gidajensu sun ɓadda dukiyoyinsu. To da aka samu wannan abin sai duka aka sa su cikin lakon to yanzu ana an kusa gyara wuraren da zai wadace su su koma shine aka ce kan nan a gyara wuraren na ya gamshe su ya wadace su ya kamata a sha lafan da mako biyu. Kuma in sha Allahu rabi nan da mako biyu duka wannan gyare-gyaren da za su kare sai su koma inda ya kamata su koma wurin sabbin wurin da za su koma inda ya wadace su in yaso sai a bude na kwana. A gai da Sulaiman Wani Barma. Jiya talata adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe Amurka sun kai dubu ɗari biyu yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya. Da ƙwararrun harkokin lafiya ke cewa adadin zai ci gaba da karuwa zuwa dubbai cikin 'yan watanni masu zuwa. yawan waɗanda suke mutuwa ya wuce kiyasin da aka yi tun farko kan barnar da annobar za ta yi yawan da ya kusan ninka baki ɗaya yawan sojojin amurka da suka mutu a yakin da amurka ta yi a koriya da vietnam da fashion gulf da afghanistan da kuma iraki tun kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a watan afrilu babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci ya ce adadin waɗanda za su mutu zai iya kaiwa dubu sittin yayin da shugaban kasa donald trump wanda da farko ya rage tasirin hatsarin coronavirus a matsayin irin murar da ake yi lokaci-lokaci a watan mayu ya ce adadin waɗanda za ta kashe zai zama daga dubu saba'in da biyar zuwa dubu ɗari amma yanzu manazarta harkar lafiya a jami'ar washington na cewa yawan mace-macen zai iya kaiwa dubu ɗari hudu da goma ya zuwa ƙarshen wannan shekarar da muke ciki. ɗaruruwan kiristoci mabiya a ɗariƙar katolika sun koma yin ibadansu na ranar lahadi a sudan ta kudu bayan kwashe kusan watanni biyar tun da gwamnatin ta soke dukkan wata haɗu a wuraren ibada da biki da tarukan siyasa domin daƙile yaduwar coronavirus An ɗage dokar taruwa a wuraren ibada makonni biyu da suka gabata. Sabbin da doki mai shekaru hamsin da shida na daga cikin ɗaruruwan masu ibada da suka halarci majami'ar Katolika ta San Joseph a birnin Juba. Ya ce ranar ta zamto masa tamkar ranar Kirsimeti ce. Ita Marita Wan Dimitri cewa ta yi tare ita na jiran wannan rana tun makon da ya gabata lokacin da limaminta ya sanar da sake buɗe majami'ar. gaida sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. An gudanar da zanga-zangar kamar na kin jinin gwamnatin shugaba Paul Biya na Kamaru. wanda ya kwashe shekaru 39 kan mulkin kasar duk da haramta musu da gwamnati ta yi. Ga wakilin muryar Amurka Garba Awwal da ƙarin bayani. masu zanga-zanga kenan a kasar jamhuriyar kamaru an da suka fara fitowa domin suna kalubalantar shugaba biya cewar ya sauka daga kan kargar mulkin kasar bayan gwamnati ta haramtawa masu zanga-zangar da jagoran yawon kasar maurice kamto na jam'iyyar msa domin kiran da ya yi yau din nan ranar 22 ga watan satumba shekarar 2020 a gwamnatin tsaron kasar sun yi wa gidan madugun yan adawa zirar mikiya a birnin yawunde an da aka yi an gaba da shi da magoya bayansa yayin da suke gudanar da waɗansu tarurruka da misalin karfe biyun dare tun wancan kwanakin baya shi dan adawa mai suna maurice kamto ya yi bayani ya fito ya ce yau wato watan september kwana 22 zai fito ya yi wato wannan zanga-zangan da yake so ya yi saboda tafiyar shugaban kasa fulbiya eh kamar da ka faɗa tun jiya yana tsare to ɗazu kuma an kama kakakin shi wato shi bibu nisak to sanin kowa ne yawun da kam na nan lafiya ba abin da ya faru a yawun yawunde komai na tafiya komai na gudanarwa a lamun lafiya wannan kungiya jam'iyya da mu ce mrc ta fito doka kuma bata ba su izinin cewa su fito su yi wata martani ba to kaga a wannan ne matsalan da ake ciki alhaji ibrahim mai yaki dan adawa ne a kasar ta jamhuriyar kamaru mutanen na mu zuba su dokurin mu ga abin domin sun lashi takobi masu abin nan ba biya ba ne makarrabansa masu so su maye gurbinsa su kaga suke mana duk wannan rikicin me kuke wannan ayyar mulkin dandiya ake mana kuma shi ake ci gaba da yi mana ai babu ba wani zance demokrasiya kamar wai amma alhaji jibo dan jami'ar ldpc ko cpdm ne ta shugaba biya shi kuma ya ce ba a dan gizo ke saka ba israel abin sani dai a nan shugaba biya ya kwashe shekaru 39 ne akan kujerar mulki a kasar kamaru a sake zaben musabiya ne a wani sabon wa'adi na shekaru bakwai masu zuwa a shekarar 2018 kuma kasar tana fama da rigingimu da dama ta bangaren yan aware yanzu kuma rikicin siyasa siyasa ne ya kunno kai a fadin kasar ba ma awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida garba awal bari kuma mu tsallaka arewa maso gabashin najeriya inda jama'a ke ta nuna alhininsu ga rashin kanal dahiru ciroma bako wanda 'yan boko haram suka kashe shi babban hafsan sojojin Najeriya da ma waɗanda marigayin ya ceto daga harin ta'addanci sun bayyana shi a matsayin jarumi. Ga rahoton Hassan mai na kaina. da yake bayyana irin rawar da ya taka wurin ragargazar mayakan Boko Haram babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Laftanar Janaral Tukur Buratai ya ce marigayi kanar ɗahir bako babban bango ne a gidan soja kamar yadda kakakin sojojin kanar Sagir Musa ke min ƙarin bayani. Shugaban sojin Najeriya ya faɗa shi kanar bako mutum ne haziki mai mai da hankali mai kula da jarantaka a wajen aikinsa don haka ma dama har ya kai matsayin acting brigade commander wato matsayi ne wanda mafi yawa akan ba brigadier general amma shi saboda kwazansa aka ba shi ya riko. ita ma gwamnati da al'ummar jihar yobe na zaman makoki domin kuwa kanar bako ya taka rawar gani wurin kare birnin damaturu daga hare-haren 'yan boko haram lokacin da yake kwamanda a cikin birnin hajiya muna jibrin ta min bayanin yadda kanar bako ya ceci rayuwarta a wani aron gama da sojan suka yi da mayakan boko haram a shekarun baya rasuwan wannan jarumin sojan ba karamin rashi a kai ba musamman ga mu al'umman jihar yobe ranar 1 disamba 2014 ina kwanci a asibitin maryam abacha da ke hanyar gashuwa a garin damaturu ina nakuda zan haifi wannan yaron nawa abubakar boko haram sun kama mummunan farmaki mutane kowa ya gudu daga asibitin ni ba na iya tafiya ba wanda ma zai taimaka mana colonel bako wasu su ne suka taimaka mana har Allah ya sa muka kai gida da Allah ubangiji ya ji kanshi ya saka kabarin shi Allah ya saka mishi da duk irin abubuwan da ya yi mana Abubakar to sanduko ka san kanar bako amma wannan tawon labarin shi shi dan wane ne golden soja ne ne sa ba kashe mu ba Allah ya ji kansu. Ibrahim shine babban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya da ke yaki da Boko Haram rasuwan Colonel Dahiru Bako babban rashi ne a gare mu Bako jarumin soja ne mai tausayi kuma Gashin mayaki na kwarai ba ko ya kokari ba kaɗan ba mu dai abin da za mu ce shine Allah ya ji kansa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala san ina da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. A yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta rasa kujerar gwamna a jihar Edo. suna yaba wa shugaba buhari wasu kona cewa a zalce ta halinta takarar shugabancin kasar jamhuriyar nijar na kara girmama a daidai lokacin da aski ke kawowa gaban goshi jama'a assalamu alaikum mun fahimci wannan haɗa kai na jam'iyyu zai ƙarfafa wannan tafiya ta dimokuraɗiyya saboda kun san abin da ya auku a 2003 kun san abin da ya auku da 2007 kun san abin da ya auku a 2011 kun san abin da ya auku a zaɓoɓin gwamnoni na kogi da na adamawa da na sokoto kun san abin da ya auku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe a bashi ko da nawa ya ci a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu to tunda babu adalci mu mun yi imani abun ba zai ɗore ba to shine in muka haɗa kanmu adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi shugaban najeriya muhammadu buhari kenan sa'ad da yake shan alwashin tabbatar da gaskiya da adalci gabanin gudanar da zaben gwamnan jihar edo wanda gwamna mai ci yanzu godwin obaseki ya lashe bayan ya bar jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa ya koma jam'iyyar adawa ta pdp idan za a iya tunawa dai jam'iyyar ta apc ta hana gwamnan tsayawa takarar sakamakon abin da wasu ke gani ta kaddama tsakaninsa da wanda ya gada adams oshomole da ke shugabancin jam'iyyar apc din a matakin ƙasa a wancan lokacin lamarin da ya haifar da rikici a jam'iyyar daga ƙarshe kotu ta cire oshomole a kan mukamin inda shi kuma gwamna obaseki ya koma jam'iyyar pdp ta tsayar da shi takara domin karfafa furucinsa da ya yi kafin gudanar da zaben shugaba buhari ya taya gwamnan murnar lashe zaben da ya yi duk kuwa da cewa kujerar ta kubuce wa jam'iyyarsa lamarin da wasu 'yan jam'iyyar ta pdp da ma wasu gama garin 'yan najeriya ke jinjina wa kwarin gwiwar shugaba buhari a kan lamarin da ba sabon ba a siyasar najeriya to sai dai kakakin yakin neman zaben pdp buba galadima yana ganin ba wani abin yabawa a nan domin ko dole ce ta sa aka yi haka. Sakamakon nan dai za mu ce mun gode wa Allah, mun gode wa turawa wa'anda gwamnatin General Muhammad Buhari ta fi jin tsoron su da Allah. Don tsawatar wadda suka yi shi ya sa ya ɗauki matsayar cewa duk wanda ya ci zaɓe a bashi. To kaga kuwa wannan zaɓe nasara ce ga al'ummar Najeriya, nasara ce daga Ubangiji da kuma tallafin da turawa suka yi mana. Injiniya kana so suka ce wannan barazana da amurka ta yi na hana masu magudin zafi shiga ƙasarta da maganin burtaniya suka take rawa wannan ta yi tasiri domin ai akwai darasi a wannan zaɓe idan aka ga dama za a iya yin zaɓe ba tare da an an ko nuna wa ɗan adam ɗaya eh yatsa ba ko an zubar da jini ba ko an yi tashin tashina tunda suka ce ba su yadda a yi tashin tashina ba suka tsoratar da wannan gwamnati suka tsoratar da shugabannin wannan gwamnati ka ga mutum ɗaya da aka kashe a ido ko aka mara injiniya ko waɗanda suka ce shugaba buhari eh, zama. dama ya riga ya yi gargadin cewa kowa ya gaskiya a wannan zaben shi yasa aka samu wannan sakamakon shi yasa ai na gaya maka ai haka ne amma shi shugaba Buharin ai bai gargadin ba a da sai yanzu da turawa suka sa shi a gaba duk kowa a gwamnatin ba wanda bai tsaya cewa dole a kwace zaben ba amma shi don tsoron abin da turawa za su yi mishi za su hana shi shiga Ingila za su hana shi zuwa Amerika shi yasa ya ce a kamanta gaskiya duk da aka kamanta gaskiya to APC ba inda za ta ci zaɓe a ƙasar nan. To amma a ra'ayin masanin kimiyyar siyasa daga jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ko baya ga barazanar amurka akwai al'amura da dama da suka haddasa wannan al'amari na sakamakon zaben jihar edo ciki ko har da cece canza zaben shugaban kasa mai zuwa na shekara ta 2023 zaɓe dai alhamdulillahi an yi shi an gama ba tare da yadda ake tunanin cewa za a iya samun tashayar hankali da mace-mace kamar yadda aka yi tsirkaya ba saboda yadda ake tunanin za a yi amfani da karfin jami'an tsaro kamar yadda aka yi a kano da kogi tabbas a najeriya karɓar mulki a wurin gwamna yana da tsauri yana da wahala gwamna ne ci saboda abubuwan zaben kansu muka kula da shi duk da jami'an tsaro da jami'an zaɓe daga headquarters suke zuwa na ƙasa ba a jiha suke ba amma saboda ana iya tankwara su a kuma samu mutuncinsu da adalcinsu a tsaya kuma gwamnoni koyaushe su ne suka fi kowa abubuwa a hannu kuɗaɗe da sauransu suna iya samun wato yadda suke so a kan irin wa'annan zaɓen. To amma shi zaɓen wannan na Edo abu ne mai farin ciki a wurin PDP saboda shugaban jam'iyyar APC na da Adam Oshimole ya fito ya rantse har akan ma kayar da wannan gwamnan za a iya cewa har ya rasa kujerarsa. Shugaban eh, APC wato babansu eh, Bola Tinubu abubuwan da baya yi ma a kan siyasa ya fito ya rinka sayar lokaci a cikin jaridu da talabijin yana fito mutuwa kirki yana cewa shi yana gaba da wannan gwamnati nasu na da kuma yana roƙon duk wanda suke bin bayansa su kayar da shi akan wannan zaki to sai dai kuma idan aka kinta ta aka gani tunda siyasa ita ba da harshen ita ke zuwa ba koyaushe sai ka iya cewa watakila cikin apc ita kanta akwai wa'anda ba sa son apc ta ci wannan zaben saboda su fara eh, wato ragewa shi ahmed bola tinubu karfi wanda shi ginshikin neman shugaban ƙasa a 2023. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma zaben shugaban ƙasar mai zuwa na ƙara girmama. A yayin da wasu jam'iyyu biyu suka bayyana wasu fitattun mutane a zaman 'yan takararsu a zaben da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa. Bari mu fara da jam'iyyar NPR jamhuriya. wadda a zaben da ya gabata na shekara ta 2016 ta janye daga takara ta kuma goyi bayan shugaba mai ci yanzu isu muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya to amma a wannan karon ta tsayar da ministan bunƙasa noma da kiwo albade abuba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta model lumana ta ƙara tabbatar da tsohon firayim minista hamma amadu a zaman nata ɗan takarar na shugaban ƙasa. duk kuwa da cece kucen da suka biyo bayan yunkurinta na farko na tsayar da shi a kwanan baya ana bayyana fargabar cewa ta yi kotu ta hana shi tsayawa takarar sakamakon kama shi da laifin safarar jarirai da aka taɓa yi a can baya inda har aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku hatta jam'iyya mai mulki ma da ake zargi da kitsa wannan al'amarin ta bayyana haka ta bakin kakakinta asumanu muhammadu ba mu bane ke sawa a takara ko mu hana mu matsayin mu na jam'iyya 'yan ƙasa ne kama kowa jam'iyya ce kama kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban ƙasa kwanan nan ma an yadda wasu 'yan takara a ƙasar abirkos kuma alƙalai na suka yadda takarar kuma suka haɗi dalilan da suka yadda takarar misali kama wannan ne to yakan yi shi na zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara tunda an liƙe shi an yi mai shari'a ya zana gidan yari yalla wannan abun ne ke bashi tsoro to mu ba alƙalai ba ne. to sai dai a cewar jam'iyyar ta model lumana wannan sam bai ta da ƙasa ba in ji jigo a jam'iyyar lawali salisu mun nace ne a matsayin kan dan jarida karkashin irin nacewa da shugaban pnds tare yayi na cewa kamun shari'a ta gabatar da cewa za ta kwandana hamma ya dole sai an yi kwandanan shi daga nan mu a matsayin mu na 'yan siyasa mun tabbatar da condemnation ce ta siyasa don haka ba za ta firgitar da mu duk abin da aka aza akan siyasa akan siyasa ake ɗauke shi shine muka tsaya muka yi nazari muka ga tabbat a cikin jam'iyyar mu wanda muke guri kuma 'yan ƙasa ke gurin ya tabbato shine dan takara wanda ke dan takarar mu sai sanar salan samu amur saboda ba ku da fargaba watakila kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa karshen ta kuma a waye gari ba ku da dan takara a wani ƙurarren lokaci ka san hukunci huskoki gare shi akwai hukunci na an kawo karaka akwai hukunci na kayi ma ƙasa katsalanda kasuwace wasu dukiyoyi na ƙasa da sauransu da komi cikin wa'annan da na zano maka son excellence hamu amadu ba a zargin shi da ko guda ina ga ba shi wa mutumin da ke shari'a a halkance kuma a hukunce ya ce ba zai karbi takarar son excellence hamu amadu ba ba mu da wata hargaba a gaban kotun tsarin mulki ta nan gaba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Elikaya da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin da zai sa ƙasar china ta gane kuskurenta a jawabin da ya gudanar ga duniya a babban taron shugabannin ƙasashen duniya jiya talata ƙasar saudiya ta ce sannan a hankali za ta dawo da ibadar umara da ake yi har tsawon shekara daga ranar hudu ga watan oktoba mai zuwa jiya talata adadin waɗanda cutar coronavirus ta kashe amurka sun kai dubu ɗari biyu yawan da ya zarce na kowace ƙasa a duniya ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da karfe takwas agogon Najeriya kamar da Chadi, wato karfe bakwai agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin. Da Tubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni. sai injiniyan mu na yau aisha ta ce ke muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin washington dc